Jama'a masu sauraron mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barka da warhaka da kuma sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki. To har wa yau dai muna tare da ƙwararren masanin harakan noma da kiwo Ahmad Abubakar Dakta wanda zai ci gaba da gabatar ma gwamnatin Najeriya mai jiran gado shawarwari da hanyoyin gyara tsarin noma da kiwo da kuma yadda za a harhaɗo da martabarsa a Najeriya. Idan kuna biye da mu dai a makon jiya, Ahmad Abubakar Dakta na cikin ba da shawara kan yadda yake ganin gwamnati mai jiran gado za ta magance matsalar karancin hilayen noma lokaci ya ƙure mana. Daga nan zai ɗora a yau. Ita sabuwar gwamnati ya kamata ta zo da wannan tsari na cewa hukumomi da suke kula da harkar noma a fitar da ɓangaren da zai dinga samar da wannan gonaki yana gyara su na biyu lallai tsarin yadda ake ba wa manoma rance suna harkar nomansu a shiga ciki a yi bincike a gyara yadda za a dinga ba wa manoma na gaskiya din duk mutumin da ike da niyyar zai yi noma to ya zama da gwamnati ta fitar da wani tsari da za a bashi rance ba wai kuɗin za a bashi zunzurutun kuɗin ba zamana akwai tsari da gwamnati ta fito da shi maimakon a baka kuɗi cash a hannu ka tsara yadda za ka yi ayyukan ita kuma gwamnati ta zo ta maka wannan aikin misali gyaran gona ko ko siyan iri ko ko a baka taki ko ko wajen ajiyar kayan da ka noma din to zama da gwamnati ta fitar da wannan tsarin in aka yi haka zai zama da duk bashin da za a ba wa manoma zai amfane su ba wai waɗanda ba manoman ba su je suna karɓa sannan lallai gwamnati ta yi haɗin kai da sauran ƙasashe inda aka yi bincike akan sababbin dabarun harkar noma a haɗo su a zo mana da sunan Najeriya a haɗa su da ƙwararrun masananmu wanda suke a wannan ƙasa su duba su gani abin da ake gani ya dace da irin yanayin ƙasanmu wanda idan an yi amfani da shi zai taimaki manoma sai gwamnati ta karɓa a zo da manoma shi a koya musu a ɗora a ci gaba amma manomanmu alhamdulillahi manoma yanzu sun fahimci harkar noma da muhimmancinta da kuma sanin dabarun harkar noman babban abin da yake matsalar su shine kowane manomi yanzu ka tambaya menene matsalarsa zai ce maka taki to kullum nakan faɗa wa 'yan uwana manoma kamfanonuwa da dama yanzu sun yi taki sai dai mu ce tsadar taki ko kuma ba mu da kuɗin da za mu siya to ita gwamnati ta fitar da wani tsari da za ta dinga bawa manoma bashin taki ta yadda za a fitar da tsari idan har an tabbatar kana da gona kuma noman kake yi a baka takin a baka iri mai kyau in ya so daga zarar kayi girbi gwamnati ita kuma maimakon ka bada kuɗin sai ka ba da wani kashi daga cikin abin da ka noma wanda shi kuma gwamnati za ta je ta dinga ajiye shi a manyan stores stores da silo-silo da ake da shi domin amfani da shi a lokacin da bukatun hakan suka taso lallai kananan manomanmu suna bukatar irin wannan taimako a janar muhammadu buhari ya kalli manomanmu na ƙasa ƙanana ƙananan yadda suke a taimaka musu in dai wannan tsarin za a fitar da shi to ina tabbatar masa da cewa lallai manoma za su ji daɗi za kuma su gode masa su tabbatar da cewa lallai canji ya zo canjin da ake bukata ya zo to shi kansa dabarun noman sai an kawo canji a ciki a fitar da wani tsari na commercial agriculture yadda za a kawo tsarin da duk wani manomi wanda yake bukata yana kuma da damar yana da fili yana da ɗan kuɗinsa gwamnati ta zo ta tallafa izo da tsarin shi a shiga ƙwararru su shiga su kawo tsari mai kyau fiye da nasa yadda in ya yi abin zai amfane shi zai kuma amfani ƙasa sai a karɓa sai a gyara a yi masa lallai akwai buƙatar cewa ƙananan ma da suke kiwo banda wanda suke bukatar su commercial agriculture a'a wanda yake zai kiwon shanunsa guda biyu ko uku ko biyar ko sama da haka ko kuma wanda yake zai kiwon kajin shi akwai bukatar gwamnati da lallai a duba standard na quality na abubuwan da ake kawowa misali yanzu kaji ne ga nan ko ina zuwa ake a sai da su akwai bukatar a ce akwai wata hukuma wadda aikinta ne ta duba quality assurance na abubuwan nan yadda ake sai da su akwai buƙatar abincin kajin nan a ce ana bincike ana tabbatar da cewa duk kamfanin da zai yi sai an duba standard ɗin abin kafin a saiwa da mutane duk kwai idan an fito da shi a duba girmansa a duba standard ɗin shi a tabbatar da cewa ya yi a saiwa da mutane haka sannan a harkar kiwo da ake yi shi ma akwai buƙatar mai girma shugaban ƙasa janar muhammadu buhari a matsayin shi na na mai kiwo kuma manomi lallai iduba tsari daga sama zuwa ƙasa a kawo mana canji akan yadda ake harkar kiwon shanu da kuma kiwon sauran kaji da kuma sauran tsuntsaye a kawo irin shanu waɗanda za su dinga ba da nono da yawa ko kuma waɗanda za su yi saurin girma to da fatan waɗannan shawarwari sun haɗa kunnuwan da suka dace idan Allah kai mu rana ta Ahmad Abubakar Dakta zai karasa bayani da kuma ba da shawarwarin harhaɗo da martabar noma da kiwo a Najeriya. Yanzu a madadin shi, da wadda ta haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Amma kar ku manta, nan gaba kaɗan ni da Jamila Kabiru Fage muna tahe da shirin yau da gobe.